Amincin Allah ya tabbata gare kuma sauraro kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu cikin wannan sako za ku je gwamnatin Kano ta yi magana kan zargin sauya wasu manyan sakatori a jihar saboda zargin rikicin jam'iyyar NNPP. kawo samaila ya turawa abba kabir yusuf sako idan wani ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel dan na subscribe sannan kuma dan na kararuwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura gwamnatin jihar kano ta yi magana kan zargin sauya wasu manyan sakatarori a jihar saboda zargin rikicin nnpp ofishin shugaban ma'aikatan jihar kano ta musanta alakan cire manyan sakatarori a dalilin rikici da ake zargin ya barke nnpp wannan na kunshe ne a cikin wata sanarwa da hadimin gwamna abba kabir yusuf a bangaren sadarwa abdul Abdullahi Ibrahim ya wallafa a shafinsa na X. A cikin sanarwar shugaban ma'aikata Abdullahi Musa ya musanta labarin ya ce babu kamshin gaskiya a ciki. Musa ya ce an shirya labarin ne domin kawo cikas ga gwamnatin Abba Kabir Yusuf saboda cimma wasu manufofi. Wannan sauye-sauye da aka yi na manyan sakatarori na daga cikin tsarin aiki da kuma inganta aikin gwamnati a Kano. Hakan ya biyo bayan shirin murabus na manyan sakatorori da daraktoci a jihar da aka shirya a watan Disamban 2024. Wannan sauye-sauyen ya shafi ma'aikatu da hukumomi daban-daban a jihar wadda bai da alaka da siyasa ko wata matsala. Ga Sanata daga jihar Kano Kawu Samaila da sako wa gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf kan maganar Abba sai da kafarka. Mai girma gwamna, in dai ka san dama ba ruwanka da wanda suke cewa tsaya da kafan nan taka to mu daina ganin su a jikinka. In ko ba haka ba to ka ce yau dama daga jiya ne ka daina ba a ɗauki wata uku ana magana guda ɗaya ba sai yanzu ka zo ka yi ta. Kai kuma jagora Allah subhanahu wata'ala ya sa ka samu mutumin kirki wanda ya ce zai maka biyayya to ya kamata ka sani cewa kai ma bukata ce da kai mutane suna kallon abin da kake yi a kano shine za ka zo ka yi a najeriya to a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahi rahmanir rahim wasalatu wassalamu ala man na biyu ba'da wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum yan uwana jama'ar jihar kano ko masu kallo da sauraro na assalamu alaikum ah, wannan ɗan takaitacciyar magana zan yi akan halin da muke ciki a jihar kano akan harkokin siyasar mu musamman wanda ya shafi jam'iyyar mu ta nnpp da kuma gwamnatinmu ta jihar kano abubuwa da suke ta tasowa a kwanakin nan ban fiye son dawo da hankali na da lokaci na cikin wayannan abubuwa na nan da ake ta fama ba domin na yadda abin da ke gabanmu a matsayinmu na wanda aka zaɓa yana da matukar girma da bai kamata a ce mu bata lokaci a wajen wani abu daban ba to amma abin kamar ɗan juma ne da ɗan jimmai muna buƙatar ita gwamnatin jihar kano a wajen sauke nauye-nauyen da muka zagaya muka ɗauka wa al'umma. To masu sauraro kan kuma ta ku danna subscribe sannan kuma da danna kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura.